Rahim. Kyautar zuciya, babi na goma sha hudu. Ba ba har ni sai ya saba min, don haka ki rufa mana asiri don Allah. Tashi mu je ki wanke fuska kada ki sake ki bari kowa ya fahimci halin da yake ciki kin ji ko? Ta kada kai, ka kasa fahimtar abin da nake nisar da kai. Ina son ka gane ita ɗin bata taɓa yin wani saurayi ba. Tana da ƙarancin wayewa shi yasa tun farko na ce ka nemi azin. ita ce daidai da kai. A fusace ya dakatar da ita. Kada ki ƙara buɗar baki ki gaya min na nemi auren azumi. Na rasa tantance ni ɗin kina ƙaunata kuwa. Idan da a ce kina ƙaunata ba za ki so na zaɓi Azin a matsayin abokin rayuwa ba. Yarinyar da bata da tarbiyya. Fasika ita ce kike so ta zame mini uwar 'ya'yana. Oke saboda ke ki dinga haihuwar salihan 'ya'ya. A matsayina na ƙanin mijinki. Ni kuma na dinga haihuwar ya ka halak ya ka haram ko ta sanyaya murya ba haka bane ya kafe ta da runannin idanuwansa to ba haka bane menene shikenan ta wuce a bar zancen amma dai ka bi ta a hankali kai ne da kanka zaka koya mata sanka gurin da duk wani ran ranka yayin da take gaya maka babu daɗi don har yanzu ita ɗin bata gama haɗa hankalinta ba kuma ina son ka sani a matsayinta na mace mai kunya ba za ka taɓa samun niyyar soyayya a gurinta ba maleji za ka yi har zuwa lokacin da aka yi bikin, sai ka maida ta, duk yadda kake so. Ya sauki ajiyar zuciya. Na fahimce ki zan kwatanta matar yaya. Zan ba a hankali ban san dalili ba kullum ina jin zuciyata kamar za ta fashe. Ina santa ina kishinta. Idan na tuno da wani abu kamar na yi hauka. Me kenan kake nufi? Ya firzar da huci. Ni na baiwa na sani. Idan lokaci ya yi zan bayyana miki. Ok, to shi kenan Allah ya ji shemu alkhairi. Ta koma ta zauna tana tunani. An yi ganganci wannan haɗin bai yi daidai ba. Za a cutar da Nurat. Da a ce ita ɗin ‘yar uwarta ce sai ta yi sanadiyar lalata komai. Ta yi wa Faruk sanin da ko iyayensa ba su yi masa ba. Tana da masaniyar irin karuwan da yake mu'amala da su. Tana da sanin yacce mai da ƙwayoyi da barasar ruwansa. Yana yaudarar iyayensa da nuna musu shi nagari ne. Iya takunsa ne ya sa ba kowa ne ya san asalin halayyarsa ba, amma Faruk shu'umi ne na gaske, tana tausayin Nura, za ta taya ta da addu'a, shi ne kawai zai kubutar da ita. Al'amura sun tsananta a gare ta, komai ya cakuɗe mata, yayin da take ƙara jin wani irin son didar da son ganinsa a zuciyarta, wani irin razanannen tsoro ke ziyartar zuciyarta, ta ɗayan gefen ma takan tsani kanta. ga yadda zuciyarta ta kasa sakar da son wanda yayarta ke matukar so. Shin wannan wani irin abu ne? Wannan al'amari ko a tatsuniya ba ta taɓa cin karo da kwatankwacinsa ba. Nurat Adamu na kirana. Azin ta katse mata tunani da faɗin haka, ta ɗora da faɗin. Ni ce zan amsa zan koyi amsawa. Ta latsa kore. Ran ruhin rai na ya dade. Amma fa na yi fushi. Kana can abinka ka da ni ko kirana baka ka sanyi. Anya kana yi na kuwa? Sosai ko ina son ki. Ta rintsa ido ta buɗe, wani irin farin ciki ya lullube ta. Ta kawar da wayar daga bakinta ta dubi nura wacce ta kafe ta da ido. Tsaya ki ji abin da yake cewa. Ta mayar da wayar hands-free. Muryarsa ta kara da ɗakin. Ina matuƙar ƙaunar ki, jibi zan dawo. Na ɗokanta da in sake ganin kyakkyawar fuskar ki. Nurat ta koma ta kwanta lamu. Ji take yi kamar ta toshe kunnuwanta. Hawaye ne ya dinga gangarowa ta gefen fuskarta. Ka gaya min me kake so in tanadar maka. Duk abin da kika tanadar min zan ji daɗinsa. Amma ina mu Ga ta nan a kusa da ni. To ba ta ma gaisa. Tana jin haka ta yi saurin rufe ido. A hankali ta shiga dukanta. Fir ta tashi. Ta tuntsire da dariya. Yanzun nan fa muke hira amma wai har ta yi barci. Ok ba matsala a ce ina miƙo gaisuwa, ba matsala za ta ji. Idan ta ci gaba da jin wannan yanayin za ta mutu. Dukkan farin cikinta ya koma labari, komai ba daɗi. Shin yaushe walwalarta za ta dawo? Yaushe ne za ta koma kamar kowa? Tana jin fitar azin tana faman waƙe-waƙenta, da alama tana cikin nishaɗi. Ina son ka tambayi abokinka shin rashin sona har ya kai ga ya kasa haɗa makwanci da ni? Me na yi masa haka? Na ga ko 'yan iska sukan farma mace a yayin da sha'awa ta kama su. Ana mu'amala da mace ko da ba a santa domin shi so daban sha'awa daban. Dukkaninsu ya da ba ya yi min, kamar ma bai ɗauke ni a matsayin mace ba. Kwana biyu kenan da tarewa ta amma ya kasa sauke min haƙƙina. Yana da masu rage mishi sha'awa shi ya sa ba na gabansa? No, kada ki sake faɗar haka Nabila, kin fi kowa sanin abokina. Sanin kanki ne babu wata 'ya mace a gabansa, ban ma taɓa ganin aure a irin wannan lokacin ba, ba yanzu ya tsara ma kansa aure ba, har yanzu yana cikin fushi ne. Suleiman kana son ka ce min dole aka yi masa kenan? Eh, amma ba a kan son ki ba. Kin sani yana son ki, amma ba yanzu ya shirya auren ki ba. Amma kuma bai kamata ya yi haka ba, tunda an riga an yi sai ya rungumi al'amarin ki. Ki bari za mu yi maganar da shi zan je ofis. Allah ba zai kama ni ba ba ta da haƙi a kaina domin zan sauke mata duk wani nauyin ta da ya rataya a kaina ci sha sutura dukka zan yi mata ba na buƙatar wa'azinta Suleiman ya ja tsaki duk ba wannan ba akwai abin da ya fi abubuwan da ka ambata ta na kwanciyar aure ta na ku haɗa shimfiɗa ba su taɓa makamancin wannan maganar da wani ba Ina jin nauyi yanzu Nabila ce har ta iya buɗar baki ta faɗa wani sirrinta tana nuna duniya ta. ya shafa kai, shi kan bai yi dacin samun mata ba. Wani irin tsanarta ya sake samun mazauni a zuciyarsa, ita ɗin ce ta sanar da kai, ba za ta yi ma ba tun da ta rinsa ido gurin sanar da ni. Al'amarin ya ta'azzara ba za ta iya jure riƙe kanta ba, ba za ta iya ba, kada ka shiga haƙƙinta. Amma Suleiman wannan wacce irin mata ce na aura, na tsani matar da ke fitar da sirrin mijinta. ko ma'aiki ya hore mu da mu riƙe mu. ta bani mamaki matuƙa. Kai ne ka ja, idan ka ƙi ji gaba baka san inda maganar za ta tsaya ba. Waɗanda ma bai kamata su ji ba sai sun ji wannan ka kiyaye. Jinjina kai kawai ya yi, tunda Suleiman ya fita maganganunsa ke yi masa yawo a kai. Ya kasa ka komai. Ko da ya koma gida ya tarar da ita tana ta gursheƙen kuka. Ya tsani ya ji ana kuka, abin na taɓa masa zuciya. Duk yace ya kai ga tsanarta haka ya danne ya zo ya zauna kusa da ita, da niyyar ya danni zuciyarta. Wai ke meye ne matsalar ki? me ke damun ki haka? Ta tsagaita kukanta. A iya sani na duk lokacin da mutum ya aure yakan ɗauki hutun aiki, sukan bai wa juna lokaci, amma kai a washe garin kai ni ma sai da ka fita ofis, hakan na nufin ba ni da muhimmanci. Ya sauke ajiyar zuciya, ke kan ba kya rabo da korafi yau kin ce wannan gobe ma zaki ce wancan. Ya kike so na yi? Ayyuka ne sun yi min yawa tun kafin aurenmu. Kin san wa kika aura? Abin da na dinga jiye miki kenan. Kin sani ni kaina ba ni da lokacin kaina. Ya dad, ko cikin dare baka da lokaci na Ko aikin na har cikin daren kake yi. Ka kasa saukin nauyin komai. Ka kasa yi min komai. Haka za mu dinga rayuwa. Ya miƙe tsaye. Ban san me kike so na yi ba. Ya shige bedroom abinsa. Rufa mashi baya ta yi. ta yana ta haɗa kayan cikin wata ƙaramar akwatu, ta zauna kawai tana kallon sa. Sai da ya gama ya zuge akwatin ta ce, "Na ga kana haɗa kaya, E, tafiya ce ta kama ni gobe zan wuce." Ai ko ta miƙe cike da bala'i tab, wallahi ba zai yiwu ba sai dai in mu tafi tare ba zan amince ba. Dariya ma ta bashi, "Allah ummi na to bari ke je babu mai hana ni wannan tafiyar." Sai ta nufi hanyar fita. Cikin zafin nama ya janyo ta ya kulle kofar da za ta sada ta zuwa sashin Umma. Ya san abin da za ta yi. Hakan bai sa ta fasa hankoran nufar gurin ba. Ta je ta dinga bugun kofa gudun kada Umman ta jiyo ya sanya shi nufar inda take. Ya ɗaura fuska ta mu, ya fa bari. Ta ci gaba da bugu tamkar ba da ita yake ba. Jin ta yi baris da shi ya ɗauke ta cak kamar ƙaramar yarinya. Bai zame ko ina da ita ba sai bedurum ɗinta. ya cillata a gado tana mai da numfashi. Gaba ɗaya jikinta ya amsa da wani mungun sha'awarsa. Ta limshe ido har yanzu ƙamshin jikinsa bai sake ta ba. Ta miƙe da ƙyar ta sake fitowa za ta kama hanyar gurin Ummi. A sitrum ta gan shi zaune da kwamfuta a gabansa. Yana hango ta ya sake miƙewa ya kama ta da ƙarfi ya sake nufar bedroom da ita. Kwantar da ita ya ba tare da ya sake ta ba. Kwantar da ita yi? shi ma kwanciya ya yi ta manne a jikinsa tamkar za ta shige cikinsa. Ta gama cewa komai zai iya faruwa. Daga ɓangarensa bai taɓa jin sha'awarta ba. Ya biye mata ne saboda kada ta rushe masa tafiya. Da zarar ta gaya wa Ummi ba za ta bari ya yi tafiyar ba. Ko motsa hannunsa ya ƙi haka ne ya sa ta fidda tsammani. Amma ya kamata a ce ta yi wani abu don ta motsa shi. Wannan babbar dama ce a gare ta. A hankali ta sake shige masa. Yadda ya saki jiki ne ya sa ta yi zaton barci yake yi. Hakan bai sa ta fasa niyyar ta ba. Ta shiga yi masa tafiyar tsutsa a gadon bayansa, tana kai hannu a wasu sassa na jikinsa. A matsayinsa na ɗa namiji mai cikakken lafiya ta so ta ci galaba a kansa. A hankali ya so ma biye mata. Ta rinsa ido tana ji a can wata duniyar. ɗauf ta ji an tsaya tamkar ɗaukewar ruwan sama. Ta gama kaiwa ƙololuwa kawai ta ji ya ja tsaki ya janye jikinsa. Filo ya ɗauka ya koma ƙasa. Wayyo kamar ta haɗiye zuciyarta. Tun tana ɓoye kukanta har sai da muryarta ta kara da ɗakin. Baƙin ciki ne ya hana ta sake magana. Ta kwana da alwashi kala-kala a ranta. Ga wani irin damƙa da marar take yi. Ta ja tsaki da ta san ba zai yi abin da take so ba. Da bata shiga jikinsa ba. Gashi tana mungun tsoronsa ballantana ta yi masa tsiwar da ta saba. Tsarinsa ba irin mutanen da za a kawo wa raini ba ne. Kwarjini ne da shi ɗan gasken gaske, akwai shi da tsare gida, babu fuskar ma da za a kawo masa wargi, kasancewar akwai abin da ta kulla a ranta na rusa masa tafiya don haka ta farka da sassafe da alwashin kafin ya dawo daga masallaci, ya riski Ummi a gida, haka ne kaɗai zai sa ta rusa tafiyar tasa. Da ƙarfinta ta miƙe cike da murmushin ƙeta, yadda ya ɓata mata ita ma sai ta rama, muddin tana da sai ta rusa tafiyar. Idan ba ta yi haka ba, ba ta tantance a kira ta Nabila ba. Ta nufi sa ta murza handle ɗin ƙofar. Ta ji alamar a kulle take gam, kuma ki aka saka dam. Dam gaban ta ya buga. Takarda ta hango a soki a gefen ƙofar ta ɗauka ta ware. Na san lokacin da zaki farka na riga na yi nisa inda na nufa. Duk kuɗin da zaki ki buƙata za samu a durowar dakin ki bazan ɗauki lokaci ba zan dawo na gode. Ahmad Didat ta saki takardar haɗe da saka wani irin ihun kuka. A zafafe ta nufi sashin Ummi. Tana zaune jarida ce a hannunta tana dubawa. Babu sallama kawai ta ganta a falon. Da alamun ta ci kuka ta ƙoshi. Ta cire gilas ɗin fuskarta. To me ya kuma na tada hankali babu yan babu yacce bai yi da kiki bi shi ba kika ƙi. Wani takaici ya sa wani kuka mai ƙarfi ya zo mata. Ummi haka ya ce da ke. Wallahi ƙarya yake yi ko sau ɗaya bai yi min tayin tafiyar ba. babu yadda ban yi akan mu tafi tare ba yaki wallahi ƙarya ne ran ummi ya ɓace yaushe Ahmad ya koyi ƙarya shi me ke damunsa ne ta shiga laliban layinsa ga mamakinsu sai suka ji waya na ƙara a ɗakin a can kan gefen ma'ajiyar talabijin suka hangi duka wayoyinsa Nabila ta sake rushewa da kuka wallahi shiri ne yana sani rainan hankali ne ta koma ta yi zaman dirshen tana ci gaba da kuka ummi me yasa aka yi auren nan Me yasa baki faɗa musu mam gaskiya ba? Baki shaida musu cewar baya so na ba. Me yasa kika ɓoye musu? Ke me kike cewa haka? Saboda kawai bai tafi da ke ba kike furta duk waɗannan maganganun. No ba saboda haka kawai bane ya aure ni ne kawai saboda kada a ce ba shi da aure. Amma babu abin da ya taɓa shiga tsakanin mu Ko rabuwa muka yi bai taɓa ɗora min idda ba. Ummi ki taimake ni ki raba ni da wannan igiyoyin. Allah ya gani ina matakar son ya Didat. amma ba zan aure shi kawai don ya dinga kallo na ba. Ban taɓa jin inda aka yi aure haka ba. Ba zan iya ba taimake ni. Ummi ta tattausa murya cike da jin nauyin maganganun Nabila. Ki yi haƙuri Nabila komai zai yi daidai. Na fi son ki zama mai juriya kin ji. sha Allahu za ki yi farin ciki da wannan auren. Na yi miki alƙawarin haka. Ki share hawayenki kada ki bari kowa ya fahimci halin da yake ciki. Ko da mom ce kin ji. Ki bar komai a hannuna za mu gauraye da shi. ta dinga lallashin ta ƙarshe a gidan ta wuni. Kano, tun ta ji labarin zuwan sa ta shiga ƙoƙarin koyon ƙarfafa zuciyarta, yace za ta danna sansa, yace za ta yi yaƙi da zuciyarta gurin goge zargin da yake mata. Dole ne ta koyi sakewa da shi, za ta sauya taku, za ta tafiyar da shi kamar saurayin yayarta. Dole ta sake da shi su san yace za ta yi, yadda ba mai ganowa. Ladidi ce ta kwankwaso ƙofa ta ba ta izinin shigowa. "Wai ki zo za ku gaisa da Adam," in ji Yaya Azin. Ladidi ta faɗa. "Ok, ki ce ga nana nan." Ta miƙe ta zaru hijab ta fice daga ɗakin. Daga ɓangaren Azin yadda take jin didar za ta iya yin komai a kansa. Ta amince cewar za ta iya yin aure wannan karan. Yau ta sake tabbatar da ta samu mijin aure. Ba ta yi zaɓen tumin dare ba. Hankalinta ya kwanta da shi. Muddin ba zai bari su mallaki jikin juna ba. ai ko ba za ta bari ta yi asarar wannan ingarman ba. Sai dai ba mai son wasanni ba ne, duk shi'umancinta ta saurara ba ta iya dosar ta da nufin wani abu. Yana yi mata kwarjinin da babu mahalukin da ya taɓa yi mata, namijin gaske ne, wanda baya son a kawo masa wurgi. Kallonta kawai idan ya yi takan shiga taitayinta, tana son haka, shi ya saka take son ya zamo nata. Tana da tsananin kishi, shi ya sa ta yarda cewar shi ne kaɗai ya dace da ita. Assalamu alaikum. Nurat ta kutso kai da fuska a sake. "Yaya Adamu yau a gari? Yaya Azin kuma kika kula shi? Inda ni ce ke zan tafi shi ko kallon sa ba zan ba. Kwanansa nawa raban sa dake Kafe ta yi da ido yana ƙoƙarin karantar zuciyarsa. Yana mamakin wai dama ashe tana magana sosai haka. "Ƙanwata haka zaki ce? Kada fa ki tunzura min ita." Ya faɗa yana murmushi cikin wani irin shauƙin farin cikin ganinta. Yana ji kamar ya jawo ta jikinsa ya rungume. Kin sani yadda nake son Adam ba zan iya ɗaukar wani hukunci a kansa ba, amma ai ya tuba. Ba zai sake tafiya babu sallama ba ko nawan. Ta faɗa tana dubansa. Ki kyala wannan ƙanwartawa, 'yar haɗin faɗa ce. Daga zuwa babu gaisuwa kin wani hau mita. Wai yaushe ma bakin ki ya buɗe haka ne. Ta ɗan saci kallon sa idanuwansa suka gauraya. Da sauri ta kawar da kai. Ta ji gwiwoyinta sun yi sanyi. Ta koma ta ce, ina yini, sannu da hanya, ina ta, A hazin ta dungure mata kai, ka ji ta kamar gaske. Idan ka ba ta ma ba karɓa za ta yi ba, muguwar matsoraciya ce. Ni da aminta kaɗai ta amince, ko ni da dat sai a hankali. Ya murmushi ya ce, sai kuma ni. To tun da kun gaisa sai ki ba mu guri ko? Ai ni ma daman ba zama na zoyi ba, ta faɗa tana ƙoƙarin barin gurin. Ƙarfe biyu daidai na dare sosai ya tsala ko ina ya yi tsit ba ka jin motsin kowa, sai Azin wacce ke zaune a gindin akwatin talabijin, tana fitinannen kallon da ya zame mata al'ada, ta dole, gefe tana zuƙar shayin Nescafe. Daga ɓangaren Nurat yau ne karo na farko da barci ya ƙaurace mata, a daidai wannan lokacin, ta rasa me ke damunta, kwata-kwata bacci ya ƙaurace ma idanuwanta. Kwance kawai take a gadonta sai faman juye-juye take. Ji take kamar ta zai fashe. Duk wani farin ciki ya ɗauke mata. In ban da zugi da raɗaɗi babu abin da zuciyar take yi. Miƙewa ta yi daga kwancen ta tankwashe ƙafafuwanta. Kanta ne ya koma yana wani irin sarawa. Da ƙyar idanuwan take buɗewa. Haka kawai take jin tsanar azan a zuciyarta. Komai ya kwance mata. Tuhumar kanta take ko me ita ta ja ma kanta. Komai wani irin abu take ji a zuciyarta game da Adamu. Ta sani wannan shi ne son da ake magana a kai, son ake magana a kai. Ta daɗe tana kallon, so kamar wani abu ne da mutum ke ɗorawa kansa, ashe ba haka abin yake ba. Ta fahimci so al'amari ne wanda Allah ya halicce shi a zuciyoyin bayansa, ita kam ta tsani wannan soyayyar. Kullum tana ƙoƙarin kaucewa abin da take ji game da shi, Tana neman tsari babu dare ba rana, amma babu sassauci. Tana jin tsoro, tana jin tsoron abubuwa da yawa. Yaya za ta yi idan aka gane halin da zuciyarta take ciki? Wayyo Allah, ina jin kunya, ina jin nauyi yaya zan yi? Handset ɗinta ta hango yana ba da haske. Ras gabanta ya shiga dukan uku-uku. Waye zai kira ta da talatainan daren nan? Da sauri ta miƙa hannu da niyyar ta kashe. Lambar Dida ta gani wanda shi ne lambar da ta taɓa jiya a ƙwaƙwalwarta, zuciyarta ta dinga ta da ta amsa, miƙewa ta yi kamar mara gaskiya ta ɗan leƙa windo, ba ta ji motsin kowa ba, ta koma ta zauna ta latsa kore ta kafa wayar a kunne. Me ya hana ki barci? Muryarsa ta ratsa kunnenta. Ba ta yi magana ba. Ya sake cewa tunani na ko? A fusace ta ce wani dalilin zan yi tunaninka? A dalilin son da kike min. Haram, wallahi haram. ban taɓa son ka ba, mai yasa zan so ka? Kai ne fa wanda yayata take matuƙar so. Ya yi dariya, na sani, amma kuma sai ga shi ni da ke muna matuƙar son junanmu. Kana yaudarar kanka ne, baka fassara daidai ba. Ya isa haka, ban san ki da ƙarya ba. Me ka Ga sunan ƙuru-ƙuru a cikin idanuwanki. Idan kina musu ki tambayi yayarki za ta faɗa miki. Wani tsoro ya dadar mata, muryar ta so rawa. Da gaske kake yi, na shiga uku. Ina jin tsoro, ka gaya min ya zan yi. Yanzu kana son ka ce kowa ya san ina son ka? Ya isa haka kwantar da hankalinki. Zan faɗa miki yadda za ki yi kowa ba zai gane ba. To ka gaya min, oke kafin nan ina son sai kin gaya min gaskiya. Kafin na sama miki mafita. Ina jin ka. Ki faɗa min gaskiya kina so na? Ta idin kamar ba ta kan wayar. Ya numfasa cikin ƙoƙarin mai da dariyar da ke ƙoƙarin ƙwace masa. Shi kenan sai in ƙyale ki, a yi ta ganewa ke za ki kwana a ciki. Ni sai an jima. Tsaya kada ka aje, amma ina, mm, mm, ina, kai ni ban san yacce aka yi ba, amma na damu da kai. Na sani amma ba wannan na tambaya ba kina so na? Wani kuka ya kwace mata. Yaya Adamu ina son ka. Kuna magana da Hajiya Mira mai kayan mata. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji ba a sa ta da hannu ba a sa ta da hannu da sirinji ake matsa ta ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mallakar in ba ku ƙaramin misali mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayata in ta ga dama ta bar garin. Babu zaune, babu tsaye, babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki. to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak kenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba Shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu bakar kishiya annami wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu. Idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa. a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya Mira, za su iya tuntuɓa ta ta namba waya kamar haka. 070 45 76 76 86 ko kuma 090 31 81 06 24.